أستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi a cikin kwanakin nan ana ta jin labarurruka marasa daɗi dangane da cutar corona wacce ake ce mata covid-19 wacce ta fara bayyana a ƙasar china a wani yanki na ƙasar china wanda kuma yanzu take ta ƙoƙarin ta shiga ko'ina a duniya abinda ya tashi hankalin duniya gaba ɗaya kasashe waɗanda suke ji da ƙarfi suke ji da dukiya suke ji da ilimi na kimiyya sun rasa yadda za su shawo kan wannan matsala da hankulan mutane sun tashi ɗabi'un mutane sun canza hatta shigar mutane ta canza an sa mutane cikin tsoro mutane sun wayi gari cikin tsoro da fargaba da tashin hankali abubuwa da yawa sun dakata tattalin arzikin ƙasashe da yawa yana ta samun tarzgaro yana ta ci baya a dalilin wannan cuta da ta bayyana ko kuma wannan annoba wacce take ƙoƙarin ta shiga ko'ina a duniya babu shakka irin wannan idan ta zo ko ya faru na farko dai ba wani abu bane wanda yake bako a tarihin ɗan adam Allah subhanahu Ta'ala. yana jarrabar al'ummu a wasu lokuta da cututtuka iri-iri kafin a yi wannan korona an yi cututtuka daban-daban sau da ba wani abu ne wanda yake sabo a rayuwar ɗan adam sai dai a wannan lokacin an zuzuta abin an kururuta shi an jefa mutane cikin fargaba da tsoro mutane da dama sun cutu a sanadiyar wannan to musulmi a koyaushe irin waɗannan abubuwa suna faruwa to shi kuma yana ɗaukar darussa da izina daga wannan abu dole ne akwai faɗakarwa da jan hankali da za a yi wa musulmi da ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama idan irin wannan ta faru abu na farko dole ne musulmi ya yi imani da kaddara da cewa babu wani abin da zai faru a bayan ƙasa face da kaddarar Allah ubangiji ya riga ya rubuta ko menene zai faru tun kafin halittar sammai da ƙasa da haka babu wani abin da zai faru wanda daman can Allah ba ya riga ya rubuta faruwarsa ba imani da ƙaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani mutum ba zai zama musulmi ba sai ya imani da kaddara wato komai Allah subhanahu wataala ya san da shi kuma ya rubuta shi kuma ya sa masa lokaci kuma yana faruwa sanda Allah ya ga dama ya faru saboda haka ko dan adam ya ki ko ya so abinda Allah ya riga ya rubuta zai faru sai ya faru kuma babu wani abu da yake faruwa a cikin milkin Allah kuma komai mulkin sa ne biyadihi malakutu kulli shay komai nashi ne to babu wani abu da yake faruwa cikin mulkin Allah ba tare da ganin damarsa ba sai ya ga dama sai ya yarda wani abu zai faru to wajibi ne mu musulmi na farko mu fahimci cewa wani abu ƙaddara ce ubangiji dama ya rubuta za ta faru kuma ta faru Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa ko a kawunan ku kanku face tana nan a cikin littafi ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta ta tun kafin ya halicci faruwar abu wannan kuma abu ne mai sauƙi ga Allah subhanahu wata'ala haka nan a wani gurin Allah yake cewa babu wata musiba da za ta faru face da izinin Allah amma wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da dama da suke nuna cewa mumini dole ya imani da kaddara Allah subhanahu wataala <clears throat> yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai da ka sani da kaddara muka halicce shi hadisi ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad da jami'ut tirmidhi da sunan abi dawud hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa ka sani duk da ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba abin da kuma ya kuskure maka to dama ba zai same ka ba haka nan hadisi ya tabbata cikin musul imam ahmad hadisin amir ibn sa'ad yana gayawa sarkin madina a wannan lokacin wanda shine umar ibn abdul yake ce masa mahaifinsa sa'ad ibn abi waqqas ya gaya masa cewa ba za ka taɓa ɗanɗanar haƙiƙanin imani ba har sai ka yi imani da ƙaddara ya ce kuma ka san cewa duk abin da ya same ka to daman ba zai kuskure maka ba kuma ka yarda duk abin da ya kuskure maka daman ba zai same ka ba idan kuma har ka yarda ka mutu ba akan wannan ba annabi ya ce to ba kai ba ni har shi sai na umar ibn abdulaziz yake cewa kaga amir ka dubi fa abin nan da kake faɗa ya ce ba zan yi wa mahaifina sa'ad ibn abi waqqas ƙarya ba haka nan wato ba zan yi wa sa'ad ibn abi waqqas ba zan yi wa ma'aikin Allah ƙarya ba haka nan ya tabbata cikin Musa da imam ahmad hadisin ibn dailami wanda ya zo gurin ubayi ibn ka'ab yake cewa da shi wani abu yana ɗarsuwa a cikin zuciyata dangane da ƙaddara ka faɗa min wata magana da watakila Allah zai tafiyar da wannan abin daga zuciyata sai ya ce masa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa da Allah zai azabta dukkan waɗanda suke cikin sabbai da waɗanda ke ƙasa to da azabar da zai musu zai musu ita ne ba yana mai zalunta su ba hakanan da zai wa kowa da kowa rahama to da rahamarsa ta fi musu alkhairi sannan ya gaya masa cewa da a ce mutum Allah zai hore masa kwatankwacin dutsen ohudu da zinari ya ciyar da shi fi sabilillahi ba za a karɓa daga wajensa ba har sai imani da kaddara har sai ya yi imani da kaddara ya yarda cewa abinda ya same shi daman ba zai kuskure masa ba abinda kuma ya kuskure masa daman ba zai same shi ba idan ko mutum ya kuskura ya mutu ba akan wannan ba to dan wuta ne wani hadisi ubayy ibn ka'ab ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa haka nan abdullahi dan mas'ud haka nan huzaifah ibn yaman haka nan zaid ibn thabit radiyallahu anhu sauraka sai da dama sun zo da suke tabbatar da imani da kaddara wanda su sa alhassanul basri yake cewa dukkan wanda ya karyata kaddara to ne ya karyata musulunci Allah ya halicci halittu kuma ya halicce su da kaddara ya raba ajalinsu da kaddara ya raba arzikinsu da kaddara hakanan da bala'i da zaman lafiya da lafiya duk suna samuwa ne da kaddara to dole ne musulmi ya yadda cewa komai Allah ya riga rubuta shi kuma lokacin faruwarsa ya dole ya faru babu mai iya hanawa abu na biyu dole mummuni ya samu tabbaci da yaƙini da sakankan cewa mai ƙarfi a zuciyarsa cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne zai iya saukar maka da cuta kuma shi ne kadai mai iya yayi ta idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da abin da zai cutar inda duniya za ta haɗu ba za ta iya yaye abin da ba in ba Allah ne ya so yaye shi ba ka duba ka ga wannan wani virus ne wanda baya ganuwa ko da microscope sai an yi zoomin din microscope wajen abin nan a mataki 600 kafin a ganshi amma ka duba yadda ya addabi duniya yadda ya addabi kasashen da suke jin cewa suna da karfin soja suna da karfin makamai suna da ilimi na zamani ga wani ɗan ƙanƙanin halittar da baya maganuwa amma an rasa ta inda za a shawo kansa saboda haka idan Allah subhanahu wataala ya saukar da wani abu na cuta to fa in ba shi ne ya ga dama dauke shi ba babu wanda ya isa ya dauke shi Allah ce in yamsaska Allahu bi fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da wata cuta babu mai yaye maka ita sai shi haka nan in ya suka da alkhairi ko ya shafe ka da alkhairi to babu wanda zai iya tunkuɗe wannan falalar tasa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shine mai bayarwa shine mai hanawa la mani alima a'taita wala mu'ti lima za haka duk abinda Allah ya so ya bayar ko ya faru sai ya faru shi sa annabi Ibrahim alaihi yake cewa idza maridtu fa huwa yashfi idan har nayi rashin lafiya to shine zai warkar da ni shi yake bani waraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tabibu huwa Allah likita na gaske na hakika shine Allah saka duk wani abin da zaka yi idan ubangiji bai so ya samar ya samar maka da waraka ba ba za samu ba kamar yadda duk wani abu da zai faru na ana ha maza ha mata to in Allah bai so ya faru gare ka ba zai faru ba sannan abu na uku dole ne musulmi ya dogara ga Allah mai da al'amarin shi ga Allah ko da zai rike al'asbab sababba da aka ce a yi riko da su to amma ka sani cewa ba ka da wani tsimi ba ka da wata dabara ba ka da wani ƙarfi sai tare da Allah shi ne ma'anar la haula wala quwwata illa billah ka sani cewa ƙarfinka dabararka iyawarka ba ita ce za ta yi maka ba zaka dole ka dogara ga Allah Allah yana cewa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'mine sai su dogara fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin na musa ya ce wa banu isra'ila ku dogara ga allah in har ku mu'mine ne allah subhanahu wata'ala yana cewa tawakkal ala alhayy ala allah fa tawakkal ala allah innaka ala alhaqqil mubin ka dogara ga allah domin lalle kana bisa gaskiya mabayyaniya a wani wurin allah ce ka dogara ga allah wanda yake rayayye ne baya mutuwa don haka dogaro ga allah wani abu ne wanda tilas ya zanto a zuciyar mumini a irin waɗannan lokuta da ma kowane lokaci sana abu na hudu mu sani cewa dukkan wani sababi dukkan wani abu da zai zanto sababi na faruwar wani abu to wannan sababin ba zai yi aiki shi kaɗai ba sai da yardar Allah sai da izinin Allah Allah ya yi abubuwa ya sanya su sababba ne na faruwar wasu abubuwa amma idan Allah ya so ya dakatar da wannan sababin daga aikinsa sai ya tsayar da shi kamar yadda kasancewa wuta sababi ce ta ƙuna duk wanda zai kama wuta ko a jefa shi wuta ƙonewa zai yi amma idan Allah ya ga dama sai ya rike sababin ga wutar amma ba za ta yi aikin ta ba kamar yadda ya yi wa annabi Ibrahim a.s. ga wutar amma ba ta ƙona shi ba saboda haka Allah subhanahu wataala na iya rike wuta yana iya rike sababi ya hana shi aikinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hana ruwa ya ci annabi Musa da mutanensa duk da ɗabi'arsa ce idan mutum zai shiga ruwa bai iya ruwa ba zai iya nutsewa a ciki to amma sai ga su sun bi da dawakansu da kayayyakinsu sun wuce ta tsakiyar ruwa ba tare da ya haɗe su ba sauraka ubangiji shi yake sanya sababi ya yi aiki amma kakka ƙudurci cewa sababin da duk sanda ya samu su ya yi aiki wannan yana daga cikin abin da zai zanto tasgaro ga tauhidin mutum na'am ana daukan cuta yayin da aka kusanci sababinta amma kar a dauka cheese kusantar ita ce take haifar da cutar Allah ne ya ga dama in kuma ya ga dama sai ka kusance shi din baka dauka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar babu maganar adwa wato cewa wani na iya harbar wani shi karan kansa ba tare da yardar Allah ba a lokacin can a jahiliya larabawa suna ganin inda har za a haɗa abu mai lafiya da mara lafiya to dole mai lafiyar nan ya kamu annabi ce a'a in ka ga haka wannan Allah ne ya nufi kamuwarsa amma wannan ba shi yake nuna kada a riƙe asbab ba ana so a gujewa dukkan abin da yake halaka ne duk abin da ya zanto akwai cutarwa ba a yadda ka jefa kanka ciki ba shi yasa a gaba hadisin ya ce wa firra minal majzumi ka minal asad ka guje wa mai cutar kuturta kamar yadda kake guje wa zaki kake guje wa zaki saboda haka sai ya nuna cewa kaucewa abin da zai cutar da kai wannan abu ne mai kyau kuma yana daga cikin abin da musulunci ya zo da shi haka wanda ya samu da cutar akan killace shi saboda gudun kada cakuduwarsa da wani ya zanto sababi na faruwar abu amma a sani cewa ba iya cakuduwa ba ce Allah su bane wata shi ke kaddara haka musulunci shi ya fara zuwa da a tsare mara lafiyar da cutarsa take yaduwa wanda yake dauke da cuta kwayar cuta mai yaduwa musulunci ya fara zuwa da wannan musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar cewa lokacin da duk aka samu annoba a wani gari wanda yake cikin garin kada ya fita wanda yake waje kai ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan hadisai da dama cikin akwai hadisin Abdurrahman ibn Auf akwai hadisin Usama ibn Zaid lokacin da sayyidina Umar ya zo zai tafi zai tafi Sham a lokacin an gama yaƙi an ci sham da yaƙi ya zo zai je ya ga abin da yake a ƙasa ya zo wani guri sar sai manya-manyan kwamandojinsa su abu obai da tabinin jarra suka zo suka same shi a gurin sai yake gaya masa cewa to amma fa a cikin gari akwai annoba to sai ya kirawo mutanen muhajiro na mutanen da suka yi wa hijira sahabbai ya tambaye su mai suke gani sai suka yi saɓani wasu suka ce muna ganin ba zai yiwu ka zo don wata manufa ba kuma a cika ka koma madina baka aiwatar da ita ba don haka a shiga wasu suka ce a'a waɗannan sahabban manzan Allah ne tare da kai kakka jefa su cikin abin da zai iya zama wa halaka gare su saɓanin da suka yi sa sai na umar ce ku tashi ku bani guri ya kira mutanen al'ansar mutanen madina su ma suka yi saɓani kamar yadda mutanen makka suka yi saɓani muhajirun to ana haka sai ya ce to shi kenan sai ya ce a kira masa mashekhatu quraish malaman cikin quraishawa aka kira wasu suka ce mu muna ganin bai dace ka shiga ba ka haƙura sai ya wayi gari yana cewa eh, sai ya tashi yana shela yana cewa gobe da safe zan hau abin hawa na in koma don haka kowa ya hau abin hawansa za mu koma majina sai abu ubai da tabnul jarra yake cewa a firaran min qadarillah yanzu kaddarar Allah za ka gujewa sai sai na umar ya ce da wani ne ya faɗe ta ba kai baya a ba ubaida ma'ana matsayinka ya fi ka faɗi wannan magana ce na firru min lahi ila la a ina muka guje wa can makadarar Allah ce za mu je gare ta ana haka sai ga abdurrahman ibn auf wanda ya tafi wasu bukatunsa sai ga shi ya dawo ya ji abin da yake faruwa yace to ni ina da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kuna cikin gari annoba ta faru kar ku fita idan kuma ku shiga ba ku shiga idan ba ku shiga ba ku shiga daga nan sai na Umar ya koma to wannan shine abinda musulunci da ya zo da shi wannan abu da ake quarantine din mutane a hana su shakuduwa da sauran musulunci shi ya fara zuwa da wannan tsarin to saboda haka ko da mun yarda cewa akwai sabab to kada kuma mu cewa faruwar sababin dole ne kuma wani abu ya faru idan an samu sababin sannan abu na biyar dole ne a tuba a koma ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sanya abubuwan da suke faruwa ga bayansa sukan faru ne a dalilin abinda shi bawa yake jawo kansa duk wani abubuwa da muke ta kokawa a kansu akwai saban Allah da yawa da kafirci da bijirewa Allah da saban Allah kiri-kiri da zalunci da yawa, to ubangiji yakan jarrabi bayi a dalilin wannan Allah yana cewa ma amma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir abinda duk ya same ku na musiba to abinda hannayenku ne suka jawo muku dan ma yana yafe abubuwa da yawa da ce Allah zai kama mu da laifin mu to duk gaba ɗaya da yanzu babu kowa a bayan ƙasa Allah ya riga ya gama da mu ya share bayan ƙasa gaba ɗaya amma yana hakuri. Allah yana cewa barna ta bayyana a tudu da ruwa bai ma ba aidin na. saboda abinda mutane suka suka tsuruta suka aikata Allah ce yana haka kuma dan ya ɗanɗana musu su ɗanɗani kudar abinda sashin abinda suka aikata watakila sa koma ga Allah subhanahu wataala an wurin Allah ce tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu to garuruwan mun hallaka su saboda zalincin su wani gurin Allah subhanahu wataala yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha yayin da wata musiba ta same ku alhalin kun samu ganima ninkin ba ninkin kun kashe 70 kun kama 70 qultum anna hadha sai yanzu kuma ku cewa ina ne ta yaya ta yaya haka ta faru qul huwa min indi anfusikum kace daga kan ku kuka jawa kanku ba asabaka min sayyi'atin fa min nafsik da duk ya same ka mara kyau to kai kai wa kanka sauraka dole ne mu koma ga Allah subhanahu wata'ala shi ne zai kawo mana sauƙi na dukkan abubuwan da suke damu sana abu na shida ku sani cewa waɗannan cututtuka da irin waɗannan annoba da suke faruwa azabar Allah ce ga kafirai amma rahama ce ga muminai rahama ce ga muminai bayansa muminai hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da annoba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azabar sace yake aika ma waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa amma sai ya sanya shi rahama ga mumini wanda yake cikin gari sannan wani annobar ta faru ya zauna a garin bai fita ba yana mai neman yana mai hakuri da neman lada sai ya mutu kana lahu ajru shahid yana da ladan wanda ya shahada saboda haka a lokacin da kafiri ko wani azalimi ko wani mugu zai mutu a tare da dalilin irin wannan annoba ta corona to azabar Allah ce gare shi idan kuma ta shafi wani mumini to rahama ce don ya samu ladan wanda ya shahada wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa ya gaya na Aisha sana annabi sallallahu alaihi wa ya gaya mana cewa duk sanda alfasha ta bayyana a cikin mutane suka rika yin ta a fili babu ma wani sakayawa Allah ce to sai an jarrabe su da cututtuka waɗanda ba su taɓa jin labaransu ba kuma taɓa faruwa ba ga iyayensu da suka gabata wanda shi ne abin da yanzu muke gani cututtukan da ake jin labaransu kuma suke ta faruwa a dacen ba a san da su ba iyayenmu da kakanninmu ba san waɗannan ba to amma saboda tsananin kaucewa hanyar allah da ake mai da Saɓan Allah ya zama abin ado abin kwalliya ake ɗaukan shi wayewa ka ga mutum yana wa Allah musulmi a cikin bayanar jama'a amma yana ɗaukan kansa wayayye ne wayewa ce ta sashi haka to abu shakka wannan shi kaɗai ya isa ya jawo mana irin waɗannan bala'ai da muke gani hakanan zalunci zalunci yana ɗaya daga cikin abin da yake wa Allah subhanahu wata'ala ainihin ya jarrabi bayansa da annoba iri-iri kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane da zalunci zai bayyana a cikinsu, zalunci zai fito karara a cikinsu, sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da annoba saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa mumini komawa yake ga Allah subhanahu wataala ya ɗauki darussa ya sanya su zanto masa wani madibi da zai kara fahimtar girman Allah subhanahu wata'ala ya fahimci ludufin Allah da rahamarsa muna fatan Allah subhanahu wata'ala muna roƙonsa ya tsare mu ya tsare dukkan ƙasashen musulmi daga irin waɗannan cututtuka ubangiji ya kinsa mana shiriyar mu a mu ya dawo da mu kan tafarkinsa madaidaici اللهم اقسم لنا من خشيتك na تحول wa بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما na bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا